To Alhaji Muhammadu Magaji ku ne shugabannin manoman eh. Najeriya. Shin me yasa Najeriya har ya zuwa yau ba ta iya ci da kanta? To Bashir ni abinda mu ƙungiyar manoma abinda muka fahimta wato dukka wannan abun ya ta'allaka ga irin taimako da tsayawa akan aikin gona ma gwamnatocin Najeriya daga sama har ƙasa musamman a baya da kuma rashin tsaro wanda ya jawo manoma bila adadin musamman a arewa maso yamma da kuma arewa ta tsakiya wanda suna kallo ba su isa su je gona ba ko sun yi noman ma a je a kona amfanin gonan a gonan ko kuma su yi noman amma ba su isa su je su yi girbi ba kaga in ba kai girbi ba ya zama an yi ba a yi ba don mun faɗa mun nanata a baya filiyoyin da aka kashe da a ce an kashe su yadda ya kamata sun shiga hannun manoma ta kaya na manoma an ba su abun noma an taimaka musu a lokacin da ya kamata da ina tabbatar maka da ce maka bata kai tsadan yanzu ba na'am gwamnatin da ta shuɗe ta ƙaddamar da shirye-shirye daban-daban noman shinkafa noman alkama noman rogo da makamantansu an sanar da ba da makudan kuɗaɗe har da ma babban bankin najeriya ina waɗannan kuɗaɗe suka shiga mu a fahimtar mu ba shiga hannun asalin ba su je gona ba a yadda ya kamata a bayan nan muna tabbacin wurare da yawa an yi abin da bai kamata wurare kalilan ne wanda suka yi noman nan suka amfani da kuɗi suka yi kulusta suka fitar da tsari suka ba wa manoma abin da ya kamata a lokacin da ya kamata amma yawanci sai a zo a baiwa mutumin da ba manomi ba manemi ne shi in aka ba shi kuɗi ko na mutum ɗari ko ɗari da ashirin maimakon mutum ɗari da ashirin nan sai a bawa mutum ɗaya ya je ya karbi taki ya karbi iri ya karbi komi da komi ya je ya yi sai da su a fili wannan abin da nake faɗi kowa ya sani sai lokacin mayarwa sai ya tafi kasuwa sai sayo shinkafa ko masara ko dawa ko gero ko alkama da shi ne zai mayar kaga maimakon an ba wa manoma mutum ɗari ko ɗari biyu ko ɗari kowa ya je ya noma in ya ɗauki cikin abin da ya noma ɗin da shi zai mayar wannan ya yi wannan ya yi sai a samu sauƙi shekara mai zuwa ma a samu sauƙi shi manomin da ka taimakawa yanzu ya samu sauƙi ka bayi dama da zai noma shekara mai zuwa to wannan ma yanzu bai samu ba an ba wani wancan da ya je sai da abin da ya tafi nema kasuwa dole farashin ya karu To shugaban ƙasa mai ci Bola Tinubu lokacin da ya kaddamar da dokar ta ɓaci a ɓangaren noma watanni hudu da suka gabata ya ce za a baiwa ku manoma iri ingantacce da takin zamani kana za a ba ku jami'an tsaro a inda ake fama da matsalar tsaro domin ganin kun koma gonan ya zuwa yanzu an fara ganin tasirin wannan alkawari. Cikin bayan da mai girma shugaba Asiwaju ya faɗa ya yi bayanin cewa za a yi noman rani domin shi ne kai mafita a Najeriya. Za a noma alkama, za a noma masara, za a noma shinkafa, za a noma rogo. Wannan sai aka ce phase one shi ne farko na yin alkama. To kamar yadda ka sani a baya an ba da noman alkama majiyoyi goma sha biyar waɗanda suke noman alkama wanda aka kaddamar a haɗe da jigawa state wanda shi ne girma minista je kaddamar. Tsari na biyu yanzu akwai noman shinkafa da masara da rogo musamman jihohin da suke yin rogo wanda kuma ya shafi dukkan jiyoyi talatin da shida to wannan ake karasa tsare-tsaren yanzu a bada wayannan kashi na biyu na noman ranin mun gode alhaji magaji aji bashir gaskiya na gode kwarai da